السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو yau asabar 23 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar samun rayuwa har muka zo ga wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan rana a cikin wannan wata mai albarka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azirta mu da rayuwa ya kuma azurta mu da azumtan waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan musamman waɗannan kwanaki na jiraren goma na ƙarshen wata ramadan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun dace Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kare mu da kariyarsa abubuwan da yake damun mu da annoba da suke damun mu take damun duniya Allah subhanahu wataala ya kuma na dauki a kanta Allah subhanahu wataala yayi waɗanda suka samu Allah ya ba su lafiya wannan majalisi ke yawanci muna karatu kan abun da ya shafi akida tauhidi da kuma eh, abun da ya shafi wato abubuwan da suka shafi hatta alkiyama da tashin alkiyama kuma abubuwan da suka shafi aqida tauhidi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sauran abubuwa da suke alaka da haka a wannan majalisi domin da haka muka ga insha Allah ta'ala za mu ɗauko aya ɗaya ta ƙarshen suratul fath wato ayan ƙarshen suratul fath ita ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan aya insha Allah ta'ala ita zamu duba a wannan majalisi mu ga irin abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a cikinta farawa da buɗewa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunansa sannan kuma musamman matsayin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam musan mahimmancin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da ko mahimmancin maganganunsa a tsakaninmu sannan musan sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam da mahimmancin sahabbai da kuma yadda suka rayu da annabi sallallahu Alaihi wasallam da gudunmuwa suka bayar a addinin Allah bisa taɗaice da abin da Allah ya sauƙaƙa ya ba mu ikon dubawa a cikin wannan darasi daga insha Allah ta'ala za mu ji wannan aya kafin mu shiga dubata muna fata Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء يغيظ به الكفار وعلى يعجب الزراء يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما Allah subhanahu wata'ala yace Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ambaci sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye amma tare da duk da ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya daraja shi ya ambaci sunansa wato da wato jinjina wani abu na daraja gare shi ko kuma saboda wani dalili ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunan kamar misali da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kaga Allah subhanahu wata'ala da ya kira shi kai tsaye irin yadda ya kira sauran annabawa a cikin alkur'ani ba za ga ya ibrahimu a a'rif an hada Allah ya kira shi ya ibrahim ya nuhu Allah subhanahu wata'ala ya kira shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya kira annabi adam wa ya adam wa ya adam uskun anta da wannan shi ma Allah subhanahu wataala ya shi ya Musa Allah subhanahu wataala ya kira shi kai tsaye ya Isa ibn Maryam ya Isa duka waɗannan annabawan Allah masu daraja Allah subhanahu wataala ya kira sunan su kai tsaye tare da ma kira wato da harfin nika duk da cewa yakan zo a babin girmamawa gare su subhanahu wa ta'ala a matsayinsu na zababbun na zababbun bayinsa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala inda ya kirayi sunayensa ya kirayi sunayensa a gurare daban-daban cikin alkur'ani amma akwai wato sakayawa ko dai ya zamanto misali kira na farko wa ma muhammadun illa rasulun kadi khalat min qablihi rusul kaga nan wurin tabbatar da tauhidi da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala tabbatar da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya rasu ko kuma cewa cewa zai rasu a rayuwa sannan kuma tabbatar da bai dace a riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abun bauta ba anan harka ce ta tauhidi da aqida sai Allah subhanahu wata'ala ce wa ma muhammadun hakanan lokacin da ake kokarin tabanni ko zurusa ɗabi'a na tabanni wato ma'ana na cewa a ne da ɗan wani nasa har akarin a jinjina zai harisa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa zai bin muhammad nan ma Allah subhanahu wata'ala da ya tashi rusa abun ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam amma tare da wato dauraya maganar da wannan dalili cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum to kaga sai nan gurin kuma Allah subhanahu wataala ya ce muhammadur rasulullah ah, muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga Allah subhanahu wataala sai kuma min ba'di ahmad Allah inda ya kira shi Ahmad dama Ahmad ma duka da Hamad da Hamid da Ahmad duka waɗannan sunaye waɗanda da Mahmud wanda aka kisgo su daga wato kalma ta godiya wato kalma ta wato Muhammad duka sunaye ne wanda asalin su guda Hamd Hamad da sauransu to duka wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni zuwa ga darajarsa sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wata'ala yake bayyanawa wadda mu a yau muna da bukatan sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin haƙoƙinsa da sanin matsayinsa da kuma daraja shi da watsara shi da girmama shi daidai da yadda ya dace zuwa wani mai imani ya girmama shi haka muke tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane da yawa ba su girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rashin sanin haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mutane da yawa a wasu lokuta ana sakaci da haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin wadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zaman to shine Shi cikamakin dukkan annabawan da Allah ya aiko kuma saƙonsa da Allah ya bashi saƙo ne zuwa ga duniya gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi da saƙo zuwa ga duniya gaba ɗaya don ka Allah subhanahu wata'ala ya yi shi ya aiko shi zuwa ga al'umman duniya gaba ɗaya kuma don ya zama rahama ce ga talikai gaba ɗaya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga talikai gaba daya Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka face ka to rahama ga talikai gaba daya haka Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga talikai shi yasa kowa ya san wannan hatta dabbobi Allah ya musu ilhaman wannan dabbobi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa na san wani dutse a makka wadda idan ina wucewa kane sallim alayya yakan ce min assalamu alayka ya muhammad wani dutsen yana yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo sannan ya ce wa arifu al'an har yanzu ina sani inda dutsen yake annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya masa daraja dukkan kyawawan ɗabi'u cikin da mutum a yanzu ya kai da kyakkyawan ɗabi'a to za ka samu wataƙila a wani ɓangare kuma yana da gazawa yana ya cika da kyakkyawan ɗabi'a a ɓangaren kaza da kaza da kaza sai dai yana da matsala a ɓangare kaza sau cewa mutum a yanzu haka ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ko ta ina cikin kyakkyawan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ɗari bisa ɗari domin Allah ne yayi haka ya kuma tabbatar da shi akan haka don Allah da kansa ya faɗa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma cikan ɗari bisa ɗari da Allah ya tabbatar shi yasa Allah ya umarni a yi koyi da shi Allah ta laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira haƙiƙa duk wanda yake buƙatar wato haɗuwa da Allah lafiya a cikinku to ya zama gare shi ya yi koli ya samu abin koli koyi kyakkyawa ya tabbata gare shi cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ana samun koyi kyakkyawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada kyakkyawan koli ya kuma ba da cikakken kyakkyawan misali a rayuwar duniya shine Muhammadu Rasulullah wannan yana bayyana a ta ko'ina a cikin ayoyin Allah na Alƙur'ani mai girma da kuma sauran abun da ya bayyana na hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan waɗanda suka yi gaba da shi ma sun shaida haka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yulaqab bi amin bi isa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana masa laƙabi da al'ani bi isa tun ba aiko shi ya zama manzo ba yawanci babban abun da mutum yake iya samun miza da ita da wuri cikin ikon Allah Allah ya daga darajarsa babu kamar kiyaye amana kiyaye amana tana daga cikin abin da suke taimakon dan adam wajen samun ɗaukaka cikin sauri. rusa amana yana daga cikin abu mai saukin jefar da dan adam ƙasa bayan da an yi dare bayan da ya ɗagu darajar su ta ɗagu amma ya faɗi ƙasa warwas cikin sauri. ba abin da ya kai wannan kawai misali rusa amana da cin amana ishe sa kiyaye amana yana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum mai kiyaye amana tun ba a aiko shi ya zama manzo ba tun a lokacin da yana yawo cikin garin makka wato daga gidansu ba a san cewa wannan zai zama manzon Allah ba sannan ba a san cewa shine ma khatamun nabiyyin ba amma Allah subhanahu wata'ala ya gina shi a kan kiyaye amana an wayi gari duk wani wanda yake tunanin ajiye dukiya a kiyaye masa amanarsa a kiyaye masa amanarta a kiyaye masa dukiyar to sai ta garzaya da ita gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake ce masa muhammadul amin muhammad amintacce al-amin wato amintacce wadda in dai ka bashi abu ba ka da tsoro akan wannan abu wannan shine abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da shi na wajen ɗabi'a yana da ɗabi'a ta kunya sallallahu alaihi wa sallam duk wanda Allah ya azurta da ɗabi'a ta kunya to za ka samu alkhairi tattare da shi dukkan inda ake bukatan alkhairi in an samu kunya to an samu alkhairi a ba kamar yanzu a rayuwar mu wadda yawanci wasu mata masu rasa kunya balle na miji annabi sallallahu alaihi wasallam ana sifanta kunyarsa wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke da kunya tamkar mace ce budurwa sabuwar aure a ɗakin mijinta ranar farko yadda cikin jin kunya da ruhuwa da sauransu da kunya da suke bi haka nan sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rayuwarsa kullum a cikin kunya yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kunyan hatta karamin yaro yana jin kunya hatta kalmar yarinya yakan ji balle manya yakan ji kunyan shi yasa yara su iya tsaye da shi da sun ji motsinsa suna yana wucewa ta layi sai su fito gaba ɗaya su tsaye da shi suna son taɓa hannunsa hannunsa yana da laushi ba kamar farin hannun mutane ba kafin hannunsa a cike yake haka sannan yana da laushi sannan yana da ƙanshi in an taɓa hannunsa akan fita da ƙanshi a jikin hannun sannan sallallahu alaihi wasallam yara suka tsaye da shi a hanya shi ta fitowa suna ta hannun suna jin laushi wancan ma je kira dan uwansa to kunya ta kansa ya ki tafiya ya basu sai ga kaman in ya tafiya basu ya ba da su karuwa fa yara ne kanana shi kuma shi ne a khairu khalqillah mafi alkhairin halittar Allah gaba daya to sallallahu alaihi wasallam yana da kunya da kawaici Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sifa ta wato sarayar da haƙƙinsa don wasu su amfani da shi sai sarayar da haƙƙinsa wanda babu sabon Allah a ciki don wasu su amfani da wannan haƙƙi misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk lokacin da wani alkhairi ya zo baya gabatar da kansa a matsayin na shugaban al'umma sai duk kowa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam in akwai bukatun ya yi amfani da abu ya amfani da abu amma yakan ɗauɗa wainiyar raba wa bayan Allah abubuwa da kare da ya yi amfani da shi ba saboda mai saboda tare da haƙƙinsa ga sauran talakawa samu nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙatan dukkan waɗanda suka rayu da shi suka mu'amala da shi sun shaida cewa iyakan adalci ba a taɓa ganin mutum mai adalci irinsa ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sunne ne adalci ba a taɓa ganin adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ganin kiyaye adalci a haƙƙin duk abin da ake mu'amalanta irin yadda aka gani a jikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta dabbobi suka aminta cewa yana musu adalci dogon da raƙuma biyu suka yi tutsu suka yi bore ga waɗanda suke ma'abucinsu ai adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya musu ilhama su fahimta ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya samu damar kwantar musu da hankali mana lokacin da aka yi a kama raƙuman ma abu ya gagara ne su tun yana ƙoƙarin ya zo ya kama su ya musu lafi kaya ya yi menene har aka waye gari ran da suka yi bore kusa da su ma bai isa zo ba a cewa su ne shine ne su ɗaya babban raƙumi ne rikakke ɗaya kuma ƙarami wanda bai kai babba ba sun haka inda wannan ya yi babban haka shi ma ƙaramin yake binsa suka yi bore aka taru a gurin don aka masu aka gagara jama'a suka taru suna cikin shinge ga suna a makon da ya zo kusa da su sun yi bore sun gama tasha ɗayan baya mai sun kasawa bai isa ma ya shiga gurin ba nan cikin alaihi wasallam yana wucewa ya ga mutane ya ce wannan taruwa fa aka sai wannan raƙuma ne sun yi bore ba a taɓa ganin sun yi haka ba alaihi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wannan shinge raƙumi babban yana kanin sai zo a guje kawai sai durkushe a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ke durkushe yana haniniya yana haniniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa fiskansa shi ma karamin sai zo a guje shi ma sai durkushe irin yadda babban ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ne wannan raƙumi kike ga aka ce gashi can kike to zo wannan raƙumi ya kawo kuka tana lafta mata kaya da yawa sama da ƙarfin kuma tana baka baki abinci ya ishe shi rashin adalci ya cika ya lafta masa abinci da yawa abin lafta masa kaya da yawa a wajen laftu wanda ya fi ƙarfinsa yana dukansa yana kora shi yana shan wahala sannan in an zo ciyar da shi baya ba shi abinci sai dan ba shi dan abun da bai sauwaka ba sai ba shi dan abun da kawai ya ga daman ba shi ya zamanto ga yunwa ga kuma wahala don ka yayi haniniya gurin wanda yake mai adalci don ya bi kadunsa don ya riga ya yi bore kawai amma da ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san za a bi kadunsa haka ya zo ya kwanta a gaban Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haniniya Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san me ya faɗa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a karon a suna ji ce ina ne wannan raƙumi aka ce gashi nan yace to ya ce kana labta masa kaya sama da ƙarfin sa sannan kuma baka bashi abincin da ya kamata daga yau ka daina wannan mutum yayi alƙawari sallallahu alaihi wasallam ya kama wuyan raƙumi sai ya bashi shi na kawai sai raƙumi ya kwanci da hankali da ya sake yin bode ba kaga an yi musu hukunci na adalci ka duba ta ba. ta fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam cikin adalcinsa da matsayinsa ta girmama annabi sallallahu alaihi wasallam raƙumi ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kama kalamin ma ya ba da shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata halitta ce kana alfahari da kusatuwa zuwa gare shi saboda haka sabba alhasa haka aka wari gari tsakuwa yana tasbihi a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya dau tsakuwa kawai tsakuwa ya ji daɗi shine yau a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam tasabbah sai ka ji tsakuwan yana tasbihi yana cewa subhanallah subhanallah subhanallah dutse fa yana tasbihi yana subhanallah subhanallah saboda yana jin daɗin ya hau hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma sai aka wayi gari za a ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya mutane suna watsi da ita saboda saboda ba musamman zan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba mu kiyaye haƙoƙinsa ba ba mu san matsayinsa ba ba mu san darajarsa ba sai za mutane mu'amalan mu'amalantarsa kamar da mu'amalan mu'amalantar wasu mutane yan uwansu ko ma kasa da wasu mutane yan uwansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ayyuka wasa da sha'aninsa ya wuce ayyuka wasa da haƙƙinsa dutse yana tasbihi a hannunsa kai ba dutse ba annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo eh, abu ne lokacin da yake dutsen nan ke tasbihi a hannunsa abubakar da umar suna gure radiyallahu anhu hatta da anas ibn malik radiyallahu anhu yace sai dutse sai muka ji yana tasbihi ko da'ahu ala yadi abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai abubakar karbi wannan dutsen ya karba fasabba dutsen ya ci gaba da tasbihi yake ba wa Umar ya ba wa Umar radiyallahu anhu fa sabbah dutsen ya cigaba da tasbihi wannan dukan su ya zama daraja gare su dukan sun zama tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka zo cin abinci ana cin abinci abincin sai fara tasbihi saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin su Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin abinci abinci ya ji dadi duk wani wanda ya samu alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daɗi yake ji duk wanda ya samu alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata darajarsa ta ɗaukaka da kuma yanzu da muka wayi gari alaƙa da jin sunnar manzon Allah ma sallallahu alaihi ta zama wata irin abu daban ba sai ga mutane kamar mun fara ko mu tsare kamar za mu yi sai mu fasa kamar ya kamata sai mu ga kamar a'a ba za mu yi ba wannan abubuwa da muke wanda bai kamata ba ne an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tsayawa sau da kafa ne wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tsayawa bisa asali na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dasa mutane a kansa bisa tauhidi da aqida da tabbatuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ja baya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ja da baya a cikin riko da sunnarsa dukkan abin da annan sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane a kai shine alkhairi gare su duniya su da lahirar su sai sa Allah subhanahu wataala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira annan sallallahu alaihi wasallam fa matsayi da yake da shi Allah subhanahu wataala yana mu'amalantar sa sabani yadda ke mu'amalancan dukkan sauran halittu har ta annaba kaga lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake kiran a annabawa daban-daban wa ya adamu kun anta wa zawjukal janna ya ibrahimu a'rid an hadha innahu qad a amru rabbi duk waɗannan misalai da sauransu da sauran wasu annabawa daban-daban Allah subhanahu wataala ya kira su ce kar ku yi kaza ko kuma ku yi kaza ko me yasa ku yi kaza amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi izini ga mutane munafukai waɗanda da ya kamata ya musu izini ba da Allah ya tashi masa magana don kuka lura a farkon darasi mun yi magana gurare hudu da Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam karara amma ya ambace shi tare da akwai dalilin kiransa a wannan guri kuma tare da dukkan girmamawa da sakayawa Allah subhanahu wataala yi haka nan kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure yayi izini a lokacin da bai kamata ya musu izini ba kafin Allah ya masa magana sai da Allah ya masa afuwa aka gabatar da abu ai querying sa mana a tuhume shi ne yasa ya musu izini sai da Allah ya Allahu anka lima azinta lahu Allah ya maka afuwa me yasa kai musu izini kaga ba ce aka yi me yasa ka musu izini aka yi fada da sai aka ce Allah ya maka afuwa ba ai kaga bisa dabi'a yawanci za ka zo ne a gaya wa musu kayi kaza kayi kaza kayi kaza to me sa kai kaza to amma dai na ce maka to dai ba haka ne abu yake tafiya kayi kaza kayi kaza kuma an kawo mun labarin ma kayi kaza ko kuma na gani da ido na kayi kaza kayi kaza kayi kaza me yasa kai waɗannan abubuwan duk gaba ɗaya da ya dace a ce kayi su ba sai mutum ya ce ka yi haƙuri da ke shi kenan na yi haƙuri kar ka sake kaga an maka abuwa kenan amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi masa magana yake afa Allahu anka Allah ba mahalicin sama da ƙasa kuma mahalicin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya ce masa afa Allahu anka Allah ya maka afuwa Allah ya maka afuwa lima azinta lahu me yasa ka musu izini kaga so da aka tabbatar da afuwan Allah in na sannan aka ce me yasa ka musu izini lima azinta lahu me yasa kai musu izini kaga anan ya nuna daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tallan da ya dace shi shine ke bashi wannan daraja din daga cikin hakkokin da ya kamata mu sani da falaloli da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a girmama shi irin girmamawa da shari'a ta tanada ba tare da wuce gona da iri ba ko ba tare kazawa wajen isa cikin haƙƙinsa a wajen girmamawa ba sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam shine muhammadu rasulullah wanda Allah subhanahu wata'ala ke magana a kansa wanda Allah subhanahu wata'ala ke magana akan haƙoƙinsa wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da koyi da shi wajibi ne kuma Allah da kansa ya bada shaida da tazkiya cewa wa innaka la'ala khuluqin azim Lallai kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi tabbas kana kan ɗabi'u masu daraja haka ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u ne masu daraja Ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u ne masu girma Ɗabi'u ne masu kyau Ɗabi'u ne masu asalin tsarki katattun ɗabi'u wanda ya zama wajibi ga duk wanda ke bukatan zaman lafiya da nutsuwa da cin nasara duniya da lahira ya zamanto ya yi koyi da wannan ɗabi'u zaka nan sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana magana akan tausayi ya fi kowa tausayi ba a taɓa samun wani mutum wanda yake da tausayi irin annabi sallallahu alaihi wasallam tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya bayyana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ce haƙiƙa a kuma rasulun min an anfusikum haƙiƙa wani manzo ya zo muku min an anfusikum daga karan sauku azizun alaihi ma yawanci in kuka shiga wahala to ya shiga damuwa ce da ya ga al'ummarsa cikin damuwa to annabi sallallahu alaihi ya shiga damuwa ce kullum baya sai ga wani a cikin damuwa yana sai ga al'ummarsa suna cikin annashuwa suna cikin ni'ima suna cikin jin daɗi rasa azizun alaihi ma anitu harisun alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kwaɗayin wato alheri ne gare ku dukkan alheri yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗayinsa ga wato al'ummarsa harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahimun wato mai tausayi ne mai taushin hali ne sannan kuma mai tausayi da jin kai ne game da muminai an sallallahu alaihi wasallam mai tausayi da jin kai ne game da muminai don ka annabi sallallahu alaihi wasallam baya wasa baya abu ne eh, eh, baya wargi da haƙoƙin Allah don haka Allah subhanahu wata'ala ya daga darajansa ya bayyana matsayinka ya zamanto rahmatan lil alamin wato rahama ce ga talikai aiko shi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna rahama ce ga al'umman duniya gaba daya saboda duk abin da ya to mai wahala a shari'a da ta gabata da Allah subhanahu wata'ala ya kawo saukin al'amarin a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zamanto akwai wahala a cikinsa sai da Allah subhanahu wata'ala ya buɗa ya kawo sauƙinsa a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu mai wahala dukkan wani abu da ake yi abu ne mai sauki idan ka duba a sallah ne ko azumi ne ko zakka ne ko aikin haji ga wanda samu iko duka waɗannan abubuwa ne waɗanda gaba ɗaya fananansu da darajansu da jin daɗinsu da duk abin da ya faru yake komawa ga alƙasar inda ya tsaya wajen aiwatar da su sukan haifar da alkhairi ga rayuwar ɗan adam haka shi yasa duk abun da ya zama mai wahala a kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka sassauta shi zaman ce mai sauki sai hatta abincin da ba a cin sa ko a da ya zama halal ba sai da Allah subhanahu wataala ya mai da shi halal bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce wa ma ka illa rahmatan lil alamin saka muhammadur rasulullah muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan waɗanda suka samu tarbiyya daga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga matan gidansa da kuma sahabbansa waɗanda suka rayu da shi sai suka zama daban a cikin al'umma saboda mai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su ya daidaita su ya sanya murabbinsu wato me musu tarbiyya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine mai musu tarbiyya manzon Allah shine mai mai tsara su da kuma yi musu dukkan wato nusarwa zuwa ga abin da zai zama alkhairi ga rayuwarsu duniyarsu da lahirarsu haka nan sallallahu alaihi wasallam ya zama haka nan sallallahu alaihi wasallam shine asalin khatamun nabiyin wadda ake bukatan gaba ɗayanmu mu zama mun yi koyi da shi wannan kaɗan da cikin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wata'ala ce Muhammadu Rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wato Muhammadu Rasulullah wadda ya zamanto mai tausayi hatta ga waɗanda ba musulmai ba ya zamanto mai tausayi ga waɗanda suke musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya kanta ana tsananin sanyi Aje a ɗebo ruwa lokacin da madina ake wahalar ruwa sai sun fita bayan gari ake ɗebo ruwa amma idan aka ɗebo ruwa ɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan tsaya a cikin tsakiyar garin madina duk da ɗebo ruwa sai biyo ta gurinsa shi kuma ya sai sai tsoma hannunsa a ciki saboda tabarruki a samu albarka na ruwan daga sa hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin ruwa saboda wannan a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam in hatta idan ya kurkure bakin da ruwa ya fito da shi albarka ake sama wannan ruwa gashin sai idan ana masa aski albarka sai yasa sahabbai ba su obayin gashin sai ka ba wawa suke yi. kakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da shi wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun tabarruki daga gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan sa rahama ce ga mutane gaba ɗayan rahama ce ga mutane gumin annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun albarka daga shi kuma babban da gumin wani mutum duk duniya tun daga abubakar siddiq radiyallahu anhu manya manyan sahabbai suka kare babu wani daga cikin su wanda ya ikrarin shi ma a zo a ɗebi gumin sa balle a zuwa ɗabi kakinsa balle a zuwa ɗabi gashinsa in ya yaki, zuwa na wanda ɗabi gashin wani ya ɗabi cuta yau wanda ɗabi kakin wani ya kwashi ƙazanta ko mugun ƙazami ne ne kakin da wanda ɗabi kakin duk ƙazamai ne sannan kuma sun yi wa Allah ƙarya ko ba su wani haƙƙi na ɗabi kakinsu haka nan wanda ɗabi gumin wani babu wani mutum a duniya wanda ya cancanci a ɗabi guminsa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a samu wanda zai kaki a ɗiba ko ya yi gumi a kwashi gumi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cancantan inda akwai da ne. Bakar Siddiq radiyallahu anhu kama Abu Bakar da bai taba da'awar wannan ba sahabbai ba taba zuwa suka taru a gidan Abu Bakar radiyallahu anhu suna dilan gumin sa ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye Rumaita Ummu Sulaim kenan radiyallahu anha tace mun kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi bacci hatta a gidanta irin kailula din nan saboda haka yakan haɗa zufa shi idan yana barci. ko ta zo gidansa idan ta zo gidansa in ya haɗa zufa cikin mukan je da wato kwalba ko ɗan gwangwari sai mu kankari gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mu sa a kiraren mu kiraren yayi kanshi kuma duk mu magani wa yaran mu A suna ɗiban gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna haɗawa ya zama magani da cututtuka na yara ƙanana sannan kuma sukan ɗan ɗiga guminsa a cikin tirare shi na kawai wannan tiraren sai zama in dai ka riga ka shafa shi to babu wani irin da kanshi zai kare bari annabi sallallahu alaihi wasallam yana da natural kanshi wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shafa turare ko bai shafa tirare ba in ya wuce kanshin jikinsa asali wanda Allah ya halitta a jikinsa in ya wuce a hanya yakan bar ma kanshi a baya akan gane ya wuce hanyar saboda kanshin da yake jiki na jikinsa to kaga ya sanya abuna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu yace ya taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma matassu ma matassu dibajan wala ma matassu dibajan wala shamamtu a abunan miskan wala ambaran tun da nake a rayuwata ban taba shafan wani abu mai laushi ko wani tufa mai laushi irin yadda na ji kasa ko su ba kuma bargo wanda za a yi shi kamar auduga ka taba ka ji wani laushi ya tafi tun da yake a rayuwarsa da ya taba jin wani laushi na ni'ima irin yadda ya taba ya ji a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace sannan kuma tun da yake a duniya a rayuwarsa da ya taba jin kanshin wani kanshi na wani tirare ko tiraren miski ko tiraren amuri ko wani tirare a duniya wanda ƙanshin sai kai ƙanshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga shi yana da wani ƙanshi na musamman a wanda babu wannan wanda yake da wannan ƙanshin ko babu wani tirare a duniya da yake da wannan ƙanshin duk wani tirare idan ka fesa shi ka shafa shi zuwa wani lokaci insha Allah ƙanshin sai ke tafiya ko da kuwa a hankali kuma ko da komin lokacin da ɗauka kafin ya tafi amma annabi sallallahu alaihi wasallam a kodin yaushe da shi kan keke wa ma a tare da duk ƙanshin da yake da shi amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan son tilare son tilare da yawan shafa tilare wannan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wani sai ka ganshi kwata kwata baya alaka da tilare wani ma ce shi baya shafa tilare ko dan sunna ma ya kamata ka rinka samun tilare kana dan shafawa lokaci bayan lokaci kada baka shafawa sosai wani za ka samu shi wai ba mai son turare ba ne shi inda a rashin lafiya kama ko inda suke da wani rashin lafiya wanda shafi numfashi ko wani makamancin haka wadda da zarar sun shafa turare zai hau kansu su fara wasu abunan wannan kaga a shi ya samu uzuri da larura na zai amfani da turare ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya amma in dai wai don mutum yana so ya tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam, to turare yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma mace wadda ta zama baliga ko da ba ta aure in za ta fita waje ba bukatan ta bunka tirare tana tafiya tare na kashi a jikinta ita kuma tana shiga cikin haramun galma tana shiga cikin tsinuwar Allah abu abu hurairah radiyallahu anhu ya ji wata mata za ta je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito daga gida ta wulga sai ji tirare ya buge shi cikin tirare daga nesa ya ce ya ke wannan baiwar Allah ina kika dosa ce na doshi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata to ji ne wannan masallacin yace duk matar da ta fito take tafiya tilare na tashi a jikinta Allah ya tsine mata auka ma da sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa tana jin wannan kawai sai ta juya sai gida ta je ta sake wanke jikinta ta cire tufafinta ta kuɗuta daga tirare ta sake alwala sannan ta koma ta tafi zuwa ga masallaci a su ne masu ji da aiki kenan allazina ya alqawla una ahsana waɗanda wadanda sun ji an ce Allah ya ce haza ba daidai ba ne? bane shikenan kawai sun bi amina wa ƙana? da waɗanda za su ji ga abin da Allah ya ce Allah gansu suna zaben abin da su suka so ko suke so da ransu ko ya so musu ko wani abu ba haka mu zamanto waɗanda za su ji abin da Allah ya ce ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan mu yi aiki da wannan Muhammadu Rasulullah Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu san haƙƙinsa wajibi ne mu san darajarsa wajibi ne mu yi imani da abin da ya zo da shi mu yi imani da shi ko mu tabbata shi manzon Allah ne kuma shi shine khatamun nabiyina sallallahu alaihi wasallam mu tabbata shi ya kowa adalci ko mu tabbata shari'ar ta ita shari'ar Allah ko mu tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya tabbatar da shari'a a doron ƙasa kuma ya nusar da mutane zuwa ga abin da zai zama alkhairi gare su da rayuwarsu su da su kuma shine kadai wanda Allah subhanahu wata'ala yayi umarni a koyi da shi duk wani mutum da yi umarni a koyi da shi ba tare da cewa in kiga mutum mutumin kirki ne kuma yana aikin alkhairi ya halatta ka koyi da shi amma koyi wanda Allah ya yi umarni a koyi da shi koyi na wajibi kuma wanda in mutum bai koyi da shi ba za a tambaye shi ranar tashin alkiyama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan aya ta bude Muhammadur Rasulullah Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari sune sahabbai sune waɗanda su rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam su kuma insha Allah ta'ala a na gaba in muna raye insha Allah ta'ala za mu shiga wannan gaba ta wannan aya mu ji irin yadda sahabba na sallallahu alaihi wasallam daraja su da halalarsu da kuma haƙoƙinsu domin wani ababin aƙida da tauhidi wajibi ne mutane su san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna da kyakkyawar aqida a game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san waye sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zan suna da kyakkyawar aqida game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in Allah ya samu na raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya ci mana zunubanmu, Allah ya ji kan iyayen ya gafarta musu Allah ya fasa mu cikin kaburburan su Allah ya yanta mu da mu da su daga wuta zuwa aljanna a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ya yanta wayayen mu da iyalan mu da zuriyan mu daga wuta zuwa aljanna a waɗannan kwanaki masu albarka masu nufin mu da sharri Allah ya mana maganin su wa Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariyar su ya tsakar mana da albarka a gidajen mu tsakar mana da albarka a garin mu tsakar mana da albarka a rayuwar mu mu gama a duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم شتت شمل أعدائنا وفرج جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم اللهم أجلهم في صحتهم وأجلهم في أنفسهم إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك